gashi bata taba sanya sabo ba don ko sallah ake Maryam sai dai ta sai mata a damfa a gidan dillaliya haka za ta sanya rigar katuwa don wasu ma da ka gani ka san na tsofaffi ne amma yau ita ce da sabbin kaya fiye da ashirin a gabanta masu tsananin kyau da tsada kuka ta sa tana dafa kafar umma ta fara hawayen farin ciki san bakinta ya kasa furta komai amma fuskarta ta bayyana tsantsar farin ciki da take a ciki Ummi ta daga ta tana share mata hawaye tace karki wani damu yanzu tashi kije ki sama ki dauki wanka wan ki dauki wanda kike so ki wanka ki sanya ku je gidan Hajjo dan mun yi waya da ita tace a kawo mata yar jikanyen tata sai ki je ku gaisa ba Sa'ada ta daga mata kai tana fara'a sosai ta figi wani marun din material mai ratsin black ta yi sama Aisha na mata dariya da Ummi tace Aisha duk ki samo mata mahadin su a cikin kayanta sai ki bata in ta fito ke ma ki shirya to ta ce ta miƙe ta haura sama yayin da ita kuma ta fiddo da black ɗin material mai ratsin red mai kyau sosai ta fiddo da komai red ta fidda sa'ada, jaka da takalma duka black cikin awa ɗaya suka shirya bayan Aisha ta tsatsara mata kwalliya kamar za ta gasar sarauniyar kyau yayin da suka yi tananin kyau sai kamshi suke kai ka rantse ka ce sa'ada ar wani hamshakin mutum ne don yanda bugu da tasa ta bi lafiyayyen jikinta ta yi luf gwanin sha'awa sassanyen guda ummi ta sake lokacin da ta ga suna takowa a tare ta miƙe cikin hawaye ta rungume su tana sumbatar kowannensu ta ce Allah ya kashe ya bani Allah na gode maka da ka azurta ne da kyawawan 'ya'yan nan kyawawan yaran nan san kowa kin wanda ya rasa Allah ya baku ilimi mai amfani da mazaje na gari cikin kunya Aisha ta amsa ummi ta ce a'a wallahi ba za ku fita ba sai na kira sufa ya zo ya dana muku hoto in kafa abuna kowa ya zo ya ga 'yan mata na murmushi suka yi Aisha ta kira sa ba a dau lokaci ba sai gashi ya zo cikin falon ummi ya fara kashe musu kala har da wanda suka yi da ummi daga baya kuma suka tafi lambu a nan fa Aisha ta fara ba ada style tana yi har da wanda ta kama bishiyar mangoro ta dan daga kai kadai ta dan daga kanta kadan sama wanda hakan ya sanya ilahirinta aka dauka daga sama har kasa foto yayi fitinannen kyau Aisha ta ce dan Allah sufa kayo min sa in sanya a ɗakin mu yace zan yi dama manya ummi ta ce ayo sallama suka yi kane ya tafi bayan ya tafi suka karbi kulolin da ummi ta tuka mahajjo tuwon semo da miyar danyen kubewa kana direba ya ja su sai Fatima Shema Estate wani gida ne suka yi bakin mai kyau sosai a daidai suka yi ma direba sallama suka tura gidan gidan Aisha ta ce yauwa ya kamal nana na ga motarsa ta sha wanki karshen ta ma gidanmu yake shirin zuwa gwara da muka cin masa sai yamma mu koma tare murmushi kawai sa'adat ta yi bata ce komai ba bayan sun yi sallama suka shiga har katon falon da ke ɗauke da manyan ɗakuna guda uku sai kicin yar farar tsohuwa ce ta fito idanunta sanye da farin glass hannunta riƙe da casba ta ce a'a maraba ku." aisha ta ce da sa'ade oyoyo sannunku maimakon a zo min da safe kuka banni ni kaɗai kamar mayya sai yanzu da Kamalu ya shigo shi ma kuma shiri yake tafiya wajen uwarsa a banni ni daya ni dai wallahi umma cuce ni ta rabo ni da unguwar da aka saba da ni kullun kawaye na suna nan sintirin zuwa gidana muna labari muna ganin gittawar mutane amma nan ba damar amma nan ba damar ma kama zauna a bakin gate sai a ce za a sace ka kai ga agwagwa gashi ta kawo ni wannan unguwar da har a yanka ni a feɗe ni a ɗauki magin gidana a samun in yi zakwai a soya ni a cinye babu abin da zai ji babu uban da zai ji ƙanshi ciki kuwa har da ita ta karasa tana matsawa matsa kwalla Aisha na dariya ta ce wai ke kullum Hajjo sai kin yi tsegumi ina ma laifi duka yau kwana na uku fa da zuwa na sake dawowa kuma ba dadi ya ce ki koma gidanmu da zama ba amma kin kiya a fusace ta ce ban zuwa ga unguwa nan ga na ga na uwarki kenan sa'ada ta ce hajjo ina wuni dariya ta sake kamar ba ita ke kwalla ba tana ya fito ta da hannu ta ce zo nan sa'ar mata insha Allah kina a tattare da sa'ar sa'ar rayuwa kin ji ko na ji halin da kike ciki na cika da tausayin ki wallahi Allah ya miki sakayya an raba ki da uwarki an kuma kasa faranta ranki da uwarki da ubanki amma duka an mayar da ke marainiya mu Allah ya taya mu riko waye kike zagi haka hajjo suka ji wani saurayi kyakkyawa mai kama da Salim ya faɗa Aisha ta ce wow big bro wai kaga wannan ɗanyen wanka haka ya mugun yi maka kyau ko dai yau kai budurwa ne wannan dai yau ba ganin ummi zaka ba anya kuwa amma faɗa min ba zan faɗa ma kowa ba ta ƙarasa tana tura masa kunne sassanyen murmushi ya sake yana sauke idanunsa akan sa'ada da ke wasa da hannunta ya ce kannena yaushe kuka iso ina shirin zuwa kwargani wato aisha shari kike mun yau ko ko kina nufin bana wanka amma wannan ita ce sa'ada ummi sa'adan ummi dan sunanta ya dace da tsarinta aisha ta ce magana maganar haka take haji ta ce ba shakka kwarai ko na mamajo har ka gano hakan kenan a rubutun da aka mata a goshi dariya yayi sosai ya ce ke dai kishi ne da ke ke kuma wallahi na kusa aure in kyale ki dan kin san ba anan zan zauna ba sa'ada ta gaida shi cikin mutunci ya amsa yana zama a kujera da ke kallon tasu ya hau da fira tun tana yin shiru har ta dan sake anan ya ke suka sha su bayan magaraba ya maido su inda suka iske daidai zaune a ɗakin tana shan lemu a guje sa'ada ta yi inda take ta rungume ta tana murna ta ce yaushe kika zo ina halima da mamanta daidai da ta cika baki da lemu da ce yo tun ɗazuman an ce min kin tafi ganin danginku sa'ada ke ce ke zuba wannan kamshin kamar jakar maka Allah mai yanda ya so Allah na gode maka Aisha ta gaida ta nan ta fara zaulayar ta suna zaune Salim yayi sallama ya shigo yana sanye da farar shadda kanshi babu hula dinkin ya hausa sosai dan dan fitat ne yayi masa kyau sosai kan nan nasa sai walki yake fuska a daure kamar ko da yaushe daidai ta tura kayan gaban gabanta tace matsa min sa'adatu kar wancan ya raina ni na ga na na darara shi a gidansu ina cin abinci ya samu fuska ya mun kallon banza duk da abincin na lokuta ne ba nasa duk da abincin na lokuta ne ba nasa ba gefe ya zauna yana kallon a hankali ya ce ya kike bana lafiya ta bashi amsa murmushi ya kauda kansa tare da mai da hankalinsa ga TV Sa'ada tace ce ina wuni kallanta yayi kane ya mayar da hankalinsa akan TV ya dauki lokaci kane ya ce lafiya Kamal ne ya shigo yana faɗin ummi kina ina daidai ta kalla da fara'a ta ce sannu photocopy tsani Allah ya ba Allah ya baku ku tsawo kamar daren sallah abunku macance kawai yar daidai amma da tayi da tayi tsawon ku ai babu wanda zai aure ta musamman tsani ga tsawo ga tsatsauran ra'ayi kamar baya kashi dan banza dariya sa'ada ta fashe da ita har da hawaye ganin yadda daidai ta miƙe tsaye ta zungure mai kai kamar yaro sa'ada ya kalla lokaci ɗaya ta yi luk a hankali ya mayar da kallon shiga kamal da ke dariya yana kuma miƙa mata leda ya ce karɓa ga abin da kuka ce sai na siya muku ku dai bi zaki a hankali duk wanda basir ya kama babu ruwana sa'ada ta ce mun gode ya kamal ummi ce ta fito daga kicin tana dariya ta ce daidai da yan jikokinta abin ya min kyau wallahi daidai ta yi dariya ta ce allah ya baki biyu masu fara'a amma ɗayan ku sai a hankali amma na masa uzuri don ina da tabbacin hakoran roba ne da shi yana gudun ya yi dariya su faɗo su sun kashi gaba ɗaya suka sanya dariya salim ya ce gaskiya ki fa daina bana so salon in yi miki wani abin ki hau bori ko tace har abada ba zan maka abin da kake so ba tsani muddin baka ajiye wannan ɗabi'ar ba wallahi kai ta cika kana batsewa dan kai boko ka zama lukuta kana ganin mutuncin mata shi shikenan sai mu zama ababen wulakantawa to sannu dankalin turawa Na ce, sannu dankalin turawa Allah ya baki ga na turawa ga na Hausa ta nuna Kamal da ke dafe da ciki yana dariya. Dadi ya yi sallama ya shigo fuskarsa cike da annuri ya ce wallahi tunda naji falo ya kace mai da dariya ina sallama shiru sai da nayi ta uku na san cewa kina gidan nan da zuwa kaka daidai ta yi dariya ta ce sannu oyoyo san makonai amma yanzu zan koma abin da ya faru ta zayyane musu falo ya kace mai da dariya salim ne kawai ke jijjiga kafa yana murmushin jin makircin da ta hada dadi ce dadi ya ce gaskiya daidai ina so ki dawo gidan nan da zama dan sai ya fi daɗi ako ko da ko na ɗan wani lokaci ne saboda akwai wani mai magani da na ji ana sa ina so ya zo ya duba maman halima insha Allah guda daidai ta sake cikin farin ciki ta ce kuma wallahi alhaji jiya saura kaɗan uwar halima ta shiga shadda da abin ya motsa ta yi ta bala'i ina rike ta tana kokarin tura kafa kai na ga idi zigidir ta karasa tana tana tafa hannuwa tana riƙe baki Salim ya sanya dariya ba tare da ya shirya ba da sauri kuma ya miƙe ganin attention ɗin yan falon ya dawo kansa Kamal ya ce tana dawowa gida Allah dadi ni ma anan zan dawo ba dalili mu yi zaune daga ni sai Hajjo ga inda zan zo in cika cikina da nishadi dadi ya ce baka isa ka bar mana uwa ita ɗaya ba sai dai ka lallaso ta dawo ita ma tunda babban fat ne can ya ishe su kamal ya saki ihu ya ce hakan ma ya yi. dadi ya ce insha Allah komai zai zo ƙarshe yanzu kamal tashi ka je da kaka ku ɗauko su da kayan bukatar su dan shi ma malamin yanzu zan masa magana ya iso da safe dan ni ban san bata da lafiya ba sai kwanaki biyu da ya wuce Salim ke faɗa min muna office daidai ta ce Allah sarki tsani akwai zuciyar Islama aiko na gode sosai wallahi musabbabi tana wankan jego musabbabi tana wankan jego na kanin halima ta ɗebo ruwan zafi a buta ta watsa ma Shi shikenan ta zama mini deke bata in mm, bata in mm, mm, sai in sun motsa ta yi ta hauka daga baya ma yaron ya rasu daga baya ma yaron rasuwa yayi anan suka jajanta mata da fatan Allah ya kawo ƙarshen abu. daidai ta ce amin su kuma su Maryam so nake su koyi darasi akan dan adam kamun a sako su ko kwana ɗaya ne su yi su ji a jikinsu dadi ya ce hakan ma hujja ce don abin nasu ya yi yawa maryam ko tun da aka tafi da su take kuka har suka isa station tuli isko ya kasa cewa komai don shi kaɗai ya san yadda cikinsa ke kiran ciroma bayan gabatar da laifinsu wasu suka fara rantse-rantse akan ba su san inda ta yi ba sosai suke fama da su amma ba su faɗa ba polis ɗin ya ma mai unguwar waya akan ya turo musu daidai ya ce to bayan an aika gidanta aka taras bata nan ta tafi sayan gyada sai suka sa su suka ce sai ta dawo kana so sai suke tsinewa daidai dan sun fahimci ita ce silar faruwar komai bayan kwana biyu daidai na zaune a gidan dadi hankali kwance ta shigo suka shafira da ummi da yara ta koma sashin su Ga malam na ta kula da maman Halima, Halima kuma ko da yaushe tana tare da mamanta dan ita ke kula da ita don kullum cikin bacci take sakamakon maganin da ake bata. Daidai ta yi shiri tsaf da yamma ta yi ma ummi ban kwana da faɗin za ta je wani wuri ta dawo. Dubu biyu ummi ta bata take ansa da kyal ta karba tana fita. Kai tsaye unguwar su ta nufa kuma gidan mai unguwa. Bayan ta isa ya ce haba hajiya daidai ya kika yi mana haka ana ta neman ki shiru ga mutane an garkame. ko dai sharri kika yi musu kuma sun ki bamu haɗin kai ta sauki su duka sun ce ba su bane ya abin yake daidai ta ce to wallahi wallahi kai baka isa in ji tsoronka ba dan kayi rake rake a nan sama da wani rawaninka da ya miƙe kamar jelan zakara su ba su isa in masa ƙarya ba diyata na je kaiwa gidan magani dan baka isa ka hana ni ba dan haka tashi mu je kafa ta kafarka ka ji kanin labari banda ma kana da ba sai ka aika lungun namu ba ai akwai shaidu sun fi cikin casbe Don a gaban kowa aka yi tunda da rana kirikiri abin ya faru wuri na kallon wuri miƙewa yayi aka ɗauko mai motarsa tsohuwa ta ce kai ba zan hau ba gwara a daidaita don haka ina gabanka in kuma na gama zayyani komai kamin ka je ruwanka don tsab za ka neme ni ka rasa don yanzu na zama walkiya ba a sa ran gani na ba a son yaran gani na za a gani wallahi shiru yayi ya san yan abin na a kai, a haka suka tafi dan shi ma mashin ne ya hau ita kuma ta shiga nafe bayan sun isa suka shiga aka fito da su Maryam da duk sun jigata musamman ma mijinta da bai da juriyar yunwa bayan an koro musu jawabi suka ce ba su san inda take ba dan sun wayi gari sun ganta ta bace daidai ta musu wani samodarin kallo jiki na rawa suka faɗi suka faɗi abin da ya faru tare da neman yafiya mai unguwa ya ce ina wallahi sai kun nemo ta yanzu in ta faɗa hannun mutanen banza fa wannan lokacin da babu tsaro rubuce-rubuce aka yi tare da faɗin yanzu duk motsinku na kalkashin hukuma mun ba ku sati ɗaya ku nemo sa'adatu idan ba haka ba za ku fuskanci wulakanci kuma za a kama kowannen ku a sanya a gidan yari tare da tuhumar su da laifin garkuwa da mutane yanzu ma kun ci darajar wannan yara jin haka fa ya rikita su suka hau kuka da neman sassauci akan ba su san inda za su ganta ba koro su akai bayan an tabbatar musu da ko guduwa suka yi za a gano su don za a sanya matakan tsaro masu kula da su tare da hotonsu da aka ɗauka godiya daidai ta yi musu ta fito ta hauna beb zuciyar ta fayau ta yi gidan dadi bakinta alaikum ta yi shiru bayan sallar isha'i suna zaune suna cin abinci sufa yayi waya ya gama komai gashi a bakin gate umi ta sa masa ta sa a masa iso annan ya shigo kamal na zaune bayan sun gaisa ya ce su bude wayoyinsu ya tura musu daga nan kuma ya fito da manyan da suka yi da na sa'ada da aisha sai wanda suka yi da ummi kowa ya gegice da ganin wanda sa'adat ta yi don in ba fuskar ta ka gani ba ba za ka ce ita bace ba za ka yi tunanin wata yar 21 ya ce saboda cikar surar da Allah ya bada daidai na ta koda su su ba ya miƙe ya ce bari a sa muku su inda ya dace a nan falo ya buga su inda kana sallama za ka gan su. nasu Aisha gefe da gefe sai wanda suka yi da ummi a tsakiya abin ya bada citta bayan sun fito kamal ya sauke shi ya wuce gidan hajjo da take dawowa Karfe tara Salim ya buga sallama ya shigo a gajiye don yini ya yi a asibiti da sallama a bakin shi ya sanyo kafar safala suna ta hayaniya don tun da daidai ta zo gidan bakunan kowa ya daina shiru. Daidai ta yi karabta ce tsani kalli waɗancan turawan ka gani dan manzon Allah inda take nuna mai ya kalla wani irin faduwa ya ji gabansa yayi lokaci ɗaya wani jiri ya fara kwasar ya fara kawo masa ziyara da sauri ya zauna akan kujera yana dafa kansa daidai ita ce iko sai Allah kai kuma lafiya ko falfadiya ka fara daga magana sai ka zube a kasa shiru ya mata yana jin wani masifaffen kunci na kawo mai ziyara sa'ada ce da ta gama cin abinci ta miƙe tana sanye da doguwar riga fitted ta yi tsam a jikinta cikin tafiyar ta mai kama da tana rawa ta tana rawa rawa take taku da ido ya bi ta da kallo yana jin kamar ya cafko ta ya dalla mata mari daidai ta ce tsani ko dai mayo suka kama ka haka kaga yanda idan ka yoyo waje kamar yalon bello tsani ka kiyaye hulɗa da kauyawa barkatai kuma kana musu wannan kauyen kana musu wannan ɗan yankan yanzu su lashe ka tas kamar su ɗin kwano bari in tashi in samo ma aniya makomiya tana miƙewa ya miƙe da sauri ya shige ɗakin shi ya mayar ya rufe ba tare da ya cire ko takalminsa ba ya faɗa kan gado yana faɗin shi zawarin mutum ko jariri ne sai ya yi iskanci da rashin kunya ta ya in tana da kunya za ta yi tsaye gaban katon banza ya hau ɗaukar ta hoto gabaki ɗaya surar tafi a waje amma za ta sani zan koya mata hankali nan ba barin zawarawa muke ba shi ma ɗan iska mai hoton zai sani karfe sha biyu yana zaune ya kasa bacci gabaki ɗaya yunwar da yake ji ta bar cikinsa wanka ma ya gagarayi sai leko falo yake kiga ko ba kowa sai ga dadi zaune da laptop yana dan aiki har sai wajen daya saura ya leko ga babu kowa da sauri ya isa inda hoton suke sai da ya kalla san ransa kana ya fisgo nata yayi dakin sa da shi a cikin wardrobe ya bude ya sanya falon ya sake dawowa yayi zaune tare da tunanin wani hukunci ya kamata ya dauka a kanta sa'ada kwance a daki suna bacci wani nan shi ya matsa mata kuma ta tabbata samosa da suka ci ne yasa ta jin kishin tolar ta shiga ta wanke bakinta daga ita sai karamar riga mai hannun vest sai dogon wando fridge ɗinsu ta duba ga baki ɗaya ruwan ya yi kankara tsaki ta yi a hankali ta buɗe kyauran ba tare da ta damu da ko hula ta sanya ba ta duba nan falon sama nan kuma babu ruwa sai drinks ƙasa ta fara saukowa domin samun ruwa don suna ta su ne tafi bukata Salim ko da tunda ta fara sakowa ya kafe ta da ido kuma yana da tabbacin ita ce wajen da furici yake ta kunna fitila kadai ba tare da ta damu da tafalan ba har ruwan ta dauke har ta dauka tare da jan kujeru tare da jan kujerun dining ta zauna ta sha ta koshi ta miƙe tana miƙa daga cikin kujerun da yake lafe yake kallon duk motsin nata har san da take sakin wannan miƙar da sauri yayi kasa da idansa yana cije baki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma wuce lafiya Bismillahirrahmanirrahim littafin sadakin aure kashe na bakwai Sa'ada na zaune suna duba dinkuna da aka kawo